بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يمهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدفافير عتبة safiyar 27 ga watan shida hijiriya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru 1441 subhanahu wa ta'ala ya kaddara haduwar mu kamar yadda muka alƙawarta wa juna a cikin wannan masallaci masjid nurul islam don ci gaba da daukan darasi a cikin littafin sharhul aqidatul wasifiyya wanda shekul islam ibn taymiya ya wallafa sannan muhammad salih al yayi masa shar'a muna yi musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya lullube su da rahama ci gaba da bayani da malam yake mana akan abin da ke tabbatar da aƙida ta zama kalima shine yarda da cewa duk wata yamma mace sannan ya mutum ce ko dabba ko wani ƙwaro duk abin da ta ɗauka na ciki ko ta haifa baya faruwa face sai da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala hasili ma aikinsa ne shine ya yi wannan halitta Allah tabaraka wa ta'ala a ci gaba yanzu kuma a wannan aya ta hudu قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أهاب بكل شيء علما wannan a cikin suratul talaqi aya ta sha biyu wannan kalma da yake li ta'lamu wannan lani na farko li din allahu li akan kira irin wannan lani a hukuncin malaman na'awi akan ce da ita lamun ta'ani li'annan la'a qad qala fi awwal ah, fi awwal kalamihi Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna sayyati li ta'lam menene ta'lili wa bin da yake nuna illar ko kuma dalilin illar da kasa Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana shi ne ya halicci Allahu allazi khalaqa sab'a samawati Allah shi ya halicci sammai guda bakwai wa min al-ardi mislahunna haka kuma ƙasa ita ma kwatankwacin haka wannan ce kawai ayar da take tabbatarwa mutane cewa ƙasa ma bakwai ce amma ba a fito ƙarara a wani wuri aka ce kamar yadda aka ce sab'a samawatin aka ce sab'a ardi a'a sai dai a nan Allah ya ce mislahunna wa min al-ardi mislahunna ay mislu samawat as-sab kuma ya halicci ƙasa ita ma kaɓaki bakwai kamar yadda sammai suke bakwai to ita ma kwatankwacin su shine misla hunna ya tanazzalu baina hunna kuma yakan saukar da al'amuransa a tsakanin sama da ƙasa menene illar da ta sa lita'alamu shi yasa malam yace lamu bil lita'alim lita'alamu don ku san a cewa lalle shi Allah ala kulli shay'in akan kowane abu kadiru mai iko ne akwai illa a ce baka san Allah shi ya halicci sama ba shi yayi ƙasa ba shi yake sarrafa abubuwan da suke walwala tsakanin sama da ƙasa ko to me yasa Allah yayi sama har bakwai yayi ƙasa ma haka ya yi tsakani tazara kuma ya yi halittu da suke rayuwa a wannan tsakanin kuma saman da ƙasan ba su haɗe ba amma ɗan adam da sa, a wani lokacin sai ya ce ko sama da ƙasa za ta haɗe kuma marin Kato kawai in ya haɗa sa tsakiya ya ka gan a ƙasa don in ƙato ya tattakura ya mari nan ya dawo da nan ya haɗa ka a tsakiya ƙarshen ta ya ka gan kakara balle sama a ce ta haɗu da ƙasa wai duk da haka sai ka yi wai ko sama da ƙasa za ta haɗe sai an yi wannan abu shi kan ma kusan shi ne ma Allahn kawai eh sama da ƙasa ta haɗe kuma kana nan rumfa kawai fa za ka faɗo ma ta haɗa ka da ƙasa ka mutu rumfa fa wanda kan adam ya yi to yaya idan sama ta faɗo to Allah ya yi haka ne litalamu don ku sani ku mutane ai ma'ana mu mutane la'a cewa Allah ala kulli shay'in qadirun ne iko ne akan komai tunda har ya samu ikon yin sama ɗaya biyu uku hudu kuma kowace sama kowace sama ta samanta ta ninninka ta ta biyu ta ninninka ta ɗayan nan ta uku ta ninka ta biyu ta hudu ta ninka ta uku haka ta biyar haka ta shida haka ta bakwai a madadin idan ɗan adam ya zai yi abu na ƙasan zai yi kato saboda sauran ku samu hawa na ƙasan mai nauyi ne ƙarfi ko a sa kwanciri da duwatsu bbc waye wani abu a sa wayoyi don ya yi ƙarfi za a ɗora benaye ko to kaga na ƙasan ne mai ƙarfi to shi kuma na saman shi ne babba don ya nuna muku iko kai in kai ƙato kan ƙarami rushewa zai yi to yanzu wannan saman ta farko idan da za a ɗauke ta a sa cikin ta biyun ɓacewa za ta yi saboda girman ta biyun duka kuma biyun an sa su a ta uku lalacewa za su yi a ciki ba za a gan su ba ma saboda girman ta uku dukkan su uku in an sa su a cikin ta hudu sai ka neme su ka rasa saboda girman na biyar ɗin haka duka idan za a tattara su a sa su cikin ta bakwai sai su ɓace saboda girman na ƙarshen amma kuma suna kan na ƙaramin na ƙasa to amma kuma ba sa taɓa juna ka ji ba ba shi in ba Allah ba wake da wannan Ya yayi haka ne lita'alamu don ku sani Allah la ala kulli shay'in qadir kun san ma kuma babban iko ma wanda ya kamata lita'alamu kafan nan kwallon kafan shi ma an ce kabaki bakwai ne kuma shi kuma dukkan su suna kan ruwa kuma ruwan yana yi suna jujjuyawa akan ruwan kuma su mutse ba kaga wannan aikin Allah ne mu don ku san annallaha Allah ala kulli shay'in akan kowane abu kadirun mai iko ne to idan har Allah ya yi wayannan sammai ya zuba halitta mafi girma a ciki suna nan suna ta yawo mala'iku ya kuma ya yi duniya a tsakani ya yi halittu kala-kala da tsirrai iri-iri muna ta gine-gine abunmu a sama kuma akan doron ruwa ɗan tozo ne haka a ruwa muke Allah ya ga dama fa tekun ta haɗe shikenan an ɓace a cikin ruwa amma Allah ya jale mu muna abun da muka ga dama kan wannan ɗan tsibirin To shi Allah baraka wa ta'ala ya yi haka ne li ta'alamu don ku sani, an Allah ala kulli shay'in lallai Allah akan kowane abu kadirun mai iko ne to tun da shi Allah subhanahu wa ta'ala yana da iko akan komi ya kamata ka gane cewa yana da ikon da zai kona ka tun mukaminka in ka saba masa ba ka da mukamin da ka fi ƙarfin Allah ya sa ka a wuta matuƙar ka saba masa Karshen mukami a kowace ƙasa shugaban ƙasa bai fi ƙarfin Allah ya kona shi ba tunda bai fi ƙarfin Allah ya ɗauransa ba ana kallo kuma ba a yi wa Allah komi ba yanzu kai in ka je ka samu shugaban ƙasa ka fi ka caka maruƙa za ka tsira to shi Allah ana kallo sai a ɗauran shugaban ƙasa sai dai a rika kuka ana ce Allah ji kuma Allah shi Allah da ya yi kiran kuma shi za a roƙa kuma ya ji kanshi manzon Allah ya ce la manja wala malja minka illa ilaika kai za ka yi kuma in an tsere ba inda za a kuma a dawo bayan ka a goya kai ka ba da wahala sannan kuma in za a nemi tsira gunka za a rugo kuma a goya waye in ba Allah ba eh? to Allah subhanahu wa ta'ala shi ne zai yi abu kuma a gode masa sannan idan ana neman agaji ba a zuwa gun kuma sai gunshi. idan aƙida tana da kyau kenan idan aƙida ba ta da kyau kuma Allah zai yi abu sai a ruga gun boka boka ya isa to amma idan za ka ruga neman maganin ma sai ka nemi magani irin wanda Allah ya ce magani ne karka je gurin irin abun zai ce shirka ne to wannan idan kai haka ba da Allah ka fake ba amma idan da za ka sha maganin ciwon kai wannan da Allah ka fake don shi ne yake li kulli da'in dawa kowane ciwo ya yi shi kuma ya yi masa magani ya zama shine sababin warakar ciwon to amma ba da hanyar da ta haramta ba akwai hanyoyin da ya ambace su ya ce su idan aka bi su haramun ne don haka mumini sai ya san su don ya nisance su kar ya nemi magani ta hanyar da ta haramta ta hanyar tsafi ko zuwa gun mai tsafi Allah ya taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan komi fakat Kalaba hadhihi samawati as-sab'i wal ardina haƙiƙa ya halicci waɗannan sammai guda bakwai da kasai guda bakwai wa alama na bi zalika ya sanar da mu haka lina alama don mu gane annan Allah Allah ala kulli shay'in qadiru mai iko ne akan komi fal qudratu wasfun yatamakkanu bihi fa'i wannan wasku ne da yake tankini da fa'i sannan kuma mina fili daga fi'li biduni ajizin ba tare da an gaza ba aiki ne da za a iso wato wato mai aiki ne zai aikata aiki ba tare da ya gajiya ba Shi ne yake wala yahuduhu kuma. bayan da ya halicci sammai din kuma tsaron su baya gajiyar da shi bai bashi wahala wala yahuduhu hibbuhuma wa huwa wa huwa eh aliyul azim don shine ne maɗaukaki a kansu azim ya fi su girma karka ji girma sammai ɗin nan kowace ɗaya to Allah ya fi su girma don bai halicci abin da ya kai ka ba ko ni halitta ce kuma bai halicci kamar kamarsa ba laisa ka mislihi shay'un babu wani abu da yayi kama da shi a halitta sifa girma ɗaukaka Allah ya mana dacewa a ala kulli كل شيء ya يقدر ala ijadil المعلوم yana iya samar da abun da babu in ba Allah ba wa zai iya yin babu kai ba ka isa ka yi babu ba shi bai isa ya yi babu ba ba su isa ba ba mu isa ba ba mai yin abun da babu sai Allah watakila za ka ce da ba jirgi ba Ture ya yi da me ya yi da babu ya hada ya yi da kayan wa ya hada ya yi sai da ya ɗauki aikin Allah kayan Allah ya hada ya jojjona shi kan waye bawan Allah ne basirar waye. rayuwar tasa tawaye in Allah bai yadda ba lokacin da ya yi niyyar zai yi sai ya tsauran. zai to kai da kai kanka ma ga wanda ya yi ka duk abin da kai ma ai aikin sani ko kuwa to ka tuna ka gani yanzu menene za ka ce ga wani wanda yake yin abu babu shi sai Allah Allah fa ba duniyan nan ya yi ta ba kowa ba komi kuma ya yi gashi nan kuma ana ta rayuwa kuma ba a samu matsala ba babu wata halitta ta ɗan adam wanda ba ta lalacewa a ce ta gama an ƙare ta shi kenan kamar irin halittar da Allah yi wa sama da ƙasa. Yanzu tun da aka yi sama, har yanzu ita ce, har yanzu ita ce sai ranar da ɗin da aka faɗa ya cika. Yau mata shakka sama bilba gamani wani zilal mala'ikatu ko? ranan da saman za ta kekkeke ta wargaje ta tarwatse to ranar fa an gama det ya cika duniya ta ainihin girgije wa kunu jibalu kalihi wa'annan duwatsun da kuke ganin su girka girka ka gansu suna yawo tsakanin sama da ƙasa kamar auduga ba nauyi suna narkewa kamar kankara har su sai a girgije ƙasar a baje ta ko'ina ba tudu ba kwari. La tara fiha iwajan wala amta, ya zama ba ka ganin wani tudu ko kwari, ko'ina ya yi daidai an baje ta, ba itatuwa, babu duwatsu, babu ƙoramai don duk sun ƙone, babu saura. an gama lokaci ya ƙare amma tun da Allah ya yi ba a yi wani abu da ya wargaza masa tsari ba har yanzu tsarin sai yana nan yana tafiya kuma ba zai wargaje ba sai ranar da ajalin da ya yanka ya cika ɗan adam shi yake da irin yanayi wani lokacin kana yin abu ma sai gaba ɗaya basirar ka ta toshe sai ka aje ka koma gefe ka yi nazari to in ban da ɗan adam yanzu inda ɗan adam ne yake da duniyan nan yanzu da bai fasa ba wallahi da ya fasa yi don fata maka rai mu. ya kusata haka kawai ko wani zai bata maka rai ko wata babu ta dame ka ka zo kana fushi da mu kuma mu ba mu muka ma mu ba mu san ma ne ya dame ka ba ka zo kai ta tare ko ba a yi to ɗan adam shi fa shi shi kaɗai ma sai ya ji ya ɓata wa kansa rai to Allah subhanahu wa ta'ala shi shi ya yi abunsa kuma baya damuwa da batin ranku da saba maka da za ku yi da komi za ku yi yana nan yana tafiya da tsarinsa daidai sai dai ka sani duk abin da ka shifka akwai ranar girbi kawai shine haƙuri a ina muke na? to يقدر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود كما شيء دا إيكون رسد دا أبين دا يكنا دا abu kaza yana nan sai ya dawo babu da turawa ne suke ta mulki a ƙasar nan suka dawo babu su sardauna suka kama suka dawo babu ko ana nan ana ta jijjurawa aka yi wani ana ce da shi murtala ka murtala murtala ya dawo babu obasanjo obasanjo ya dawo bai ko aka yi ta yi dai mulki ga nan su shagari suka zo suka yi ta yi aka dawo su buhari suka dawo basi aka dawo aka yi ta yi dai su bai gida gashi nan ana ta jujjuyawa kaɓakin ya juya yanzu gashi nan sai zan ya dawo kan su buhari za su dawama eh in ma yana da rai wata ran za dawo baya yi wallahi ba abin da ya fi kyau ma ga ɗan adam lokacin da ka samu dama ka yi mai kyau don za ka dawo ka ji kunya don wata zai zama ba ka yi kuma ba ka yi kirki ba ba ka yi kuma ba ka yi kirki ba kuma ka kallon ka ka gama kuma ba kai ba ne amma idan ka yi abun kirki ko ka zama ba ka kan wannan kujerar kana da kima da daraja abun mutane to sai ya kamata lokacin da ka samu dama ka yi amfani da damar taka ka nemi yabo gun Allah subhanahu wa ta'ala da kuma wajen bayinsa domin in ka yi ƙoƙari za ka samu yabo na Ubangijinka da kuma bayin Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi ke samar da babu ya kuma mai da akwai babu wannan sai Allah in ban da Allah wa yake kwace arzikin mai arziki sai ya baiwa arziki gun matalauci sai ya ɗauke ilimi gidan ilimi sai ya kai shi gidan jahilci sai ya karɓi mulki gun masu mulki sai ya kai shi gidan da ba mulki eh yanzu waɗansu waɗanda suke mulki a yanzu idan da za a yi maka irin tariyar baya ɗin nan ka ga kakanninsu za ka yi mamaki su ne irin wanda suke a daji ba su da wani mukami ke kamma. yanzu ga ƴaƴansu ko jikokinsu su ke mulki wani kuma za a ga gidansa gidan ilimi gidan ilimi gidan shehu gidan shehu kashe sai ka ga ƴaƴan sun dawo mashaya ko ba a yi wani kuma yana can gefe shi bai da ilimin bai da komai sai ya aifi mai ilimi gidan da ba ilimi ya dawo gidan ilimi gidan ilimi ya dawo gidan jahilci gidan mulki ya dawo gidan da ake mulka gidan akwai ya dawo gidan babu an shayi wani idan ya mutu aka katanta na dukiyarsa magada suka karba ba ka kai labari sai ka jana ta wai na fada ka dan wane wannan dai dan wane ne wallahi dan wa dan alaji wane shi ne aka yi shi ne aka ba a yi ana yi wani kan ma wane ne yana da rai sai Allah ya ta kwacewa da kaɗan kaɗan da kaɗan kaɗan wata rana sai dawo ba irin aikin da yake bayarwa a masa sai ya dawo shi yake karba yana yi ana biya Allah ne ke don haka lokacin da ka kamu dama kar ka yi alfahari don rayuwa baka kare maka ba ba ka san yadda za ka dawo ba kai ma ka yi abun kwarai za ka ga abun kwarai wallahi ko talaucewa ka yi a lokacin da kake da arziki kana alkhairi idan Allah ya tada wasu wa'yansu na ƙarƙashin kaɗin kai ka talauce asirin ka zai rufu don su ɗin ba za su barka ba za su ce wannan ai ya yi mana komi in har muka bar shi ya wulakanta domin ba mu yi maka adalci ba mu yi butulci za ka ga ka samu rufin asiri ashe ginin da kai shine yanzu kake rafa a jikinsa to don haka lokacin da ka samu iko ne kake gina alkhairi wani kuma lokacin da yake da iko a lokacin yake fara matsakin wulaƙanci kowa ya zo sai ya wulaƙanta shi in Allah ya jarrabe shi kuma shi ma sai ya ga wulaƙanci kada Allah ku rabu da shi lokacin da yake da shi da ba kaza kaza kaza ba to Allah ya sauke to shine yake sanya akwai ya dawo babu babu kuma ya dawo akwai wannan aikin Allah ne subhanahu wata'ala ta'ala Allah ubangiji ya taimake mu da riko da aƙida mai to wallahi duk mutumin da yake karatun aƙida zaka same shi na tsatsai don babu abun da zai zo ya tada maka hankali dama ka san ni daga Allah ne zaka ga ba za ka ruɗe ba wani labari kawai in ya zo masa sai ya rude. to amma idan abu zai zo maka kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi kenan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya shafe matsalar a cikin zuciyarka sai ya ce to an maida maka alheri madadin wannan damuwar da ka samu to amma a lokacin da kace shi kenan kuma na goni na kare kenan aiki ya kenan kuma to shi kenan din Allah ya saurara yace ni fasamawa wal ard kanat ma'luma da sama da kasan nan fa babu da ba ita Allah yayi ba wanda ya taba yi kuma shi yayi abunsa fakalaka Allah azza wa jalla Allah ya halicce ta wa da ya samar da ita ala zanin badiya a bisa tsari mai kyau tsari wanda yake mai kyau ba wanda zai kushe tsarin halittar sama duk kimiyyarsa ya gama zai kyale tsarin halittar Allah Allah ya yi abun da tsari wa annan laha qad ahada bi kulli shay'in ilma kuma kowane abu ilimin Allah ya ya kewaye shi babu wani abu wanda ilimin Allah bai kewaye ba kar kai tsammanin wai kana geze kana wani abu Allah bai san da kai ba ko kana gurnani cikin zuciyarka kana faɗe-faɗe Allah bai sani ba duk abun da ka gurnana Allah ya san shi wanda ka tuna ma Allah ya san shi wanda ka hango Allah ya san shi kafin ka hango shi balle har ka aikata shi don haka Allah subhanahu wa ta'ala iliminsa ya kewa komi kullu shay'in saghir wal kabir as-saghir wal kabir karamin abu ne don kankantarsa ido bai iya gani to Allah ya san da shi ƙato ne Allah ya san da shi wal muta'allaqu bi fi'lihi aw bi fi'lin ibadihi ba abin da ya ta'allaka da irin aikinsa gaba ɗaya ba abin da Allah bai sani ba aw fi'li ibadihi ko wani abu da bayinsa za ku aikata ba wanda bai sani ba yanda ya san aikin da ya yi ko haka ya san aikin da kuka yi duk kowa irin aikinsa Allah ya san shi in ba Allah ba mawa zai iya wani. yanzu a ce duk aikin da muka yi Allah ya sani ka duba ka gani shugaba zai tura ma'aikata ya ce ku je ku yi abu kaza a wuri kaza in suka je sai su ha'i sai su dawo ku ce an gama ranka ya dare sai yarda ya san me suka yi a can to Allah duk abin da kai na halinci ya sani wallahi bi yawan duniyan nan bi yawan halittar duniyan nan kowa komi yake yi Allah yana sane kuma yana gani shi ba a ha'intarsa kuma kowa zai gani ranar da ya koma wajensa ga lokacin da kai aiki kaza ga lokacin da kai ha'inci iri kaza ga shaidu don karkace an zalunce ka wala ya zulimu rabbuka ahada ka bai zalunta kowa shari'a ta gaskiya za a yi wanda duk ya zauna a kan kujera a matsayinsa wai alƙali to fa wakilin Allah ne cewa wannan inda ka zauna din kana wakiltar ubangiji yana kallon ka mala'iku na kallo kuma ana rikodin ana ɗauka ana bibin komi kai za ka gani ranar gobe kiyama ko dare aka bi aka cunna maka wani abu ko akawun ɗinka yi ringin an shigar maka da wani abu akan ga abin da muke so sai ka ƙi to Allah zai nuna a bainar jama'a ka haye sai ka yarda to Allah zai nuna ga kasan da kake yi ga san da ake baka ga san da aka yi kaza ga lokaci a ah, duniya ma aka yi balle Allah yanzu haka fa sai ai ta nuna mana so ta hawa balewa mun ta gani gashi lokacin da yake London ga lokacin da aka karbe shi ga lokacin da aka ba su mulki ga lokacin da suka yi ban kwana da turawa ko ba ma gani ba an dauka an aje tarihi ba to shi Allah sai ya bar mu mu ta rayuwa ba za a dauke mu ba shi sai ya gagara kai ma mutum kai balle Allah subhanahu wa ta'ala yan jaridar ka suka yi balle da jaridan Allah zai gagara to waɗannan abubuwa duka Allah yana sane da kayansa ba abin da zai ɓace daga ilimin Allah don haka lokacin da duk ka yin abu ma ka tabbatar da cewa akwai ana nan ana ɗauka domin idan da kemarar duniya ce kasan take binka da ka ga taka Sama da yake kyamarar lahira ce take bin mutum bai sani ba yana ganin kawai a inda har ya haya duniya ba shi ba komi shi burinsa dai duniya ce baya ko tsafirin ya tono amma a lahira ta fanjama wai wai fanjam to ko mai fanjam din koko wai ko ta fanjama fanjam to ko ruwa ne ka fanjama a ciki baka iya ba fa shikenan Allah ya tsare balle a ce ka fanjama cikin jahannama dan uwa Allah ya mana daidai wal ardu kanat ma'duma فخلقها الله عز وجل وأوجدها على هذا النظام البديع وأن الله قد أهاد بكل شيء إلا وكل شيء الصغير والكبير والمتألق بفعله أو بفعل عباده والماضي والحال والماضي واللاهي والحاضر Allah ya san aikin da aka yi da shine mazi aikin da an yi an gama Allah yana sane da shi wallahi ya san kuma wanda aikin da za a yi nan gaba bai zo ba wal hadir ya san wanda ake cikin yi duk Allah ya san da shi kullu zalika qad ahata Allah subhanahu wa ta'ala bihi ilman duk Allah subhanahu wa ta'ala ya kewaye wannan ayyukan da iliminsa wa zakara Allah azza wa jalla al-ilma wal qudra Allah ya ambaci ilimi ya ambaci iko ba da ko bayan halitta kamar yaya Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna litalamu anna Allaha ala kulli shay'in qadirun ko anna Allaha ala kulli shay'in qadirun kaga sai da ya ambaci halittu sannan sai ya ambaci cewa ya yana da ilimi yana da iko sannan kuma yace a hada bi kulli shay'in sai ce ilma ko kowane abu ilimin Allah ya kewaye shi kaga ashe shi Allah subhanahu wa ta'ala da yake yayi halitta da yayi shuru sai mu dauka ba zai iya gane halittun ba ai sun yi yawa yanzu haka akwai matar da take tsawo da za ka je ka same ta baiwar Allah tun da kike tsawa yanzu kin yi guda nawa eh guda nawa kika taɓa yi a a ban sani ba to kefa mai karago yanzu kin mulmula nawa tun da kika fara karago a a ke ne saka kotai guda nawa kika saka sakawa tun da kika fara kotai to ba ita take kosan ba to amma ba ta san da shi ba ko to shi Allah da yake yayi wannan halittar sama da ƙasa da da abin da ke tsakanin sama da ƙasa sai yake a hada bi kulli shay'in ilma kuma ya san komai bawan Allah kai noma bana dawa ko masara ce duka biyu buhu nawa na masara ce buhu hamsin dawa ba talatin to kowane buhu kwaya nawa ne a ciki kowane buhu kwaya nawa ne a ciki a kwano za ka iya aunawa arba'in arba'in to amma kwaya nawa ne a ciki to shi Allah ya sani duk komi ya san shi keke da keke keke da keke wa Allah ‘ya'yanka nawa ba kai ka haife su ba kana kakin kawo ‘ya'yana ne ‘ya'yana ne guda nawa guda tara ko na farkon yaushe zai mutu ɗanka ne yi naka ne eh to shi Allah da ya halicce shi ya sani dan wuta ne ko dan aljanna ban san yanzu nan kananan kana ga idan suka girma kowanne wani mukami zai rike a Najeriya ya yanka ne sai ban sani ba wallahi kowa wata irin rayuwa zai yi an ƙananan nan da nake gani sai ban sani ba to shi wanda ya yi su ya sani wani zai zama takakken dan iska wani kan fashi wani bawan Allah na gari malami wani kuma ma'aikaci wani dan karamin aiki zai samu wani babban aiki wani ma zai zama shugaban kasa amma kai da ka aife shi baka san me zai zama ba to shi Allah da ya halice shi ya san me zai zama aikin kuma ya tsanadi aikin lokaci kawai ake jira uwar da ta aiki yaro tana goye da shi ba ta san wa ta goyo ba wataƙila shugaban ƙasa ta goya ba ta sani ba gwamna ta goyo ba ta sani ba kwamishina ta goyo minista ta goyo kansila ta goyo ƙaton ɗan fashi ne ɗan ta'adda ba ta sani ba ba tana ta shan wahala tana goya wa mutane tsiya ƙila mugun ɗan ta'adda ne zai zo ya addabi duniya ba ta sani ba wata mata ne ɗanta ya dame ta ya dame ta ta ce wannan da, wannan da, da na san haka zai da lokacin da na haife shi da na zauna a kansa an huta to bata sani ba ai ta ta shan wuya uban yayi yi ta shan wuya tun kuna tarbiyya har ya gagara to shi Allah ya san me yayi ko amma kai sai kai abu baka san shi ba kai kai shi baka san shi ba Allah kyau ba abin da ya fi kyau kamar a sallama wa Allah a bar masa iliminsa kawai a bar masa aiki sannan a bi abin da yake so Allah ya fi ƙarfin mu fa gani muke kamar muna da iko da kanmu mu muke da kanmu ai ina da yanci ina da yanci yi komi kana da yancin kai komi ko ba ka da yancin yin komi inda kana da yancin yin komi da kai ka fi kowa komi ko ba haka bane to amma Allah da yake da yancin yin komi a kanka shi ya maida ka yanda kake baka da komi kuma sai ya ga dama kai komi kana iya tasowa za ka kai hari wa wani kafin ka iso ya kashe ka kafin ka iso ya kashe ka wani yake ba mu labari wai wani ya daki kan wani yaro ne ko yarinya ne kwanan na gaban labari wai kawai sai hannun ya kari wai ke ba ta ji wallahi wai kawai sai hannun ya kari eh kawai wai shi kenan ya kai yanzu shi ya sani da zai yi ba zai yi ba wallahi a gabanmu wani akan tontokoshi ya mari wani kawai sai ya mutu su irin na ƙashin miya hmm. ya mari mahaucin. wai ya zai sa maka kuma ya cire yace to ai na tuna kaza ka bani yace to don ubanka wannan reni hankali ne ya za ka cire shi ka sawa wani yace ni za ka zaga ni za an zage ka za ka rama ne sai ya rama sai kwanza mamar mari kawai ya mutu yanzu da ya san yi mari za a mutu zai yi to kusa yanda aka yi da ya fadi ya zo aka daga aka daga aka ce ai ya mutu shi ma sai ya mutu shi ke nan sun mutu fa wai shi ne ajalin su tantoko shi yanzu kai ya za a yi ka gane ajalin ka tantoko shi eh? Allah ya kyauta aina muke ذكر الله كسني سوسيكو وذكر الله عز وجل العلم والقدرة بعد الكلك kaga bayan yayi halittar sai yace ya san yana da ilimin abin da duk ya halitta sannan yana da iko akan kowane abu da ya halitta sabanin kai kai za ka yi abu amma baka da iko a kansa yanzu baturin da ya yi motoci yana da can abin nan ya sunan waccan ƙasar jamus yana iya yin iko da motar da take nan kar ta faɗi ko kuma kawai yin aka ba shi haushi ya ta faɗi eh to shi Allah duk inda kake in kace ya Allahu yana jinka zai iya agaza maka zai iya kare ka a ko ina kake yana da iko akan komi da yayi amma dan adam bai da ikon komi akan abin da yayi wani abun kai za ka yi shi kuma ya kashe ka amma shi Allah subhanahu wa ta'ala ikonsa ya danne duk abin da ya aikata Allah ya taimake mu da bin Allah subhanahu wa ta'ala akan yanda ya tsara a mu shi ah. wa dalalatil kalbi haka ne okay lianna al kalga la yatimu illa bi ilmin wa qudratin halitta tana iya cika in ba ilimi kuma yana iya yiwuwa in ba iko Allah inda bai da iko ina zai yi wannan halittu idan da bai da ilimi ina zai yi wannan halittu to sai Allah yana da ilimi yana da iko sifa ce ta Allah al al'alimu sifa ce ta Allah al alƙadiru an gane wannan don haka kana neman ilimi ka ce ya alimu allimni ko hmm. dan shi ne mai ilimin sai ka nemi ilimin a wurinsa arziki ya rabba urzuqni ya ne arziki arzuta ni dan shi ke da arzikin ya ne ciyarwa ka ciyar da ni don shi ne la ya wa la yut'am mai ciyar wanda ba a ciyar da shi Allah kenan shi ne ake neman komi a wajensa ودلالة الكلب على العلم والقدرة من باب دلالة التلازم تو دليلي نهلتا دلالة الكلب على العلم والقدرة دليلي نهلتا أكن إلمي دقيقو من باب دلالة التلازم yana daga cikin babin dalala wanda yake na attalazo dama kuma mun karanta a baya ko Waƙarsa ba ga anna lalatuna Asma'i um, a Latifatu Salasa to an waye, mun karanta su a baya in ba mantawa kuka yi ba. To malam yace ce tambayi kun, jaka da tasirin Zukira ya kamata. Zukira fiye da tasirin an faɗa a cikin tasirin Jalilai ko Abdullahu Anna. wa anhu manyan malamai ke afallahu anna wa anhu Allah ya afe mana ya afe wa shi wannan malami da ya faɗi wannan maganan da za mu karanta a cikin tafsirin jalalaini kaga malam zai faɗi kuskuren da aka samu a cikin wannan tafsirin amma sai da yayi wa mai tafsirin addu'a eh afallahu anna wa anhu Allah ya yafe mana ya yafe masa eh fi akhiri suratul ma'ida a cikin ƙarshen suratul ma'ida ma nasuhu da nassin abin da ya faɗa wa kasal wa kasal aqal zati falaysa alaiha biqadirin wai shi hankali ne kawai ya zamana an keɓe shi shi Allah subhanahu wa ta'ala wai ba ya da iko akan hankali Allah ya ce wannan kuskure ne ai babu abun da ba ya da iko a kansa yana da iko da hankali yana da iko da dukkan wani tunani da hange da nazari babu abun da za ka keɓe ka yi istisna'insa ka ce yana da iko a kan kaza da kaza amma ban da kaza yace to an samu matsala a wannan ɓangaren da ya kawo wannan kalma a cikin wannan tafsirin to amma dai afa Allahu anhu Allah ya ce mishi don kuskure ne kun gane to wa nanu yace za mu dan tattauna hadal kalam wannan magana ta malam من الوجهين من وجهين la الوجه الأول أنه لا لا حكم للأقل فيما يتعلق بذات الله وصفاته babu wani hukunci ga hankali dangane da abin da ya shafi zakin Allah da kuma sifofin Allah bal la hukum lahu fi jami'il umuri al-ghaibiyya babu aikin hankali a dukkan wasu al'amurra na gaibu wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala shi ya san gaibu shi ya san abin da ake ce maka gaibu mun karanta a baya ba wanda ya san shi sai shi dama kuma a fadin muke ووظيفة العقل فيها التسليم التام menene aikin hankali dangane da abin da ya shafi gaibu da labaran gaibu da Allah yake bamu at-taslimu tam mu mika wuya mu sallama sallamawa cikakka kawai duk abin da Allah yake akwai shi za a yi shi da an yi shi nan gaba za a yi akwai kaza akwai kaza na gaibu me ya fi kyau a hankalinka da tunaninka ko ya saba wa tunaninka ka kallama tunda Allah ne ya faɗa ka yarda akwai wuta akwai nau'in azaba daban-daban cikinta ka yarda akwai aljanna akwai nau'in ni'ima kala-kala ka yarda akwai azabar kabari duk wannan gaibu ne ka amince don haka duk wani abu na gaibu abin da ya fi maka kyau in aka baka labarinsa a ƙur'ani ko a sunna to ka samu taslimi cikakke ka sallama kar ka rika tunani har shaidan ya jefa maka kafurci to Allah ne kam ya faɗi amma ka to amma fa eh wai wai Allah tun fi na chali. ya ce kai kun san talin kuwa yau <laughs> ai mun ma ko to ƙofar Allah kuma har abadanta ta da kali shi ma mai faɗin ne ma ya jawo aiki eh kali fa wani ne ya yi shi kuma in aka aje ka aka ce ka gama kirgawa za ka iya kirga shi ko ba zai kirgo ba yanzu akwai ne iya kirga kofofin ubangiji ƙofofin baiwa ta Allah akwai wanda zai yi girge su in aka ce maka ka lissafa baiwar da Allah ya yi wa kiyashi kawai sauro Allah fa yana kallon ƙwargon sauro a cikin kashin cikin duhun dare eh cikin dare Allah yana kallon sauro kuma yana ganin ƙwargonsa yana kallon hantarsa da hanjinsa da tumbin to Allah ne ai shi shi ya sani ba ni ba to dai haka wani ya faɗa don lokaci ya ƙure in kawo mana abu ya ɗi to lokaci ya ƙure muna so kun mun kai ƙarshen babi ko Allah ce mu ce mu dai ina muke wa anna alama musallama wa Allah aikinsa mu gane annama zakarahu Allah min hadhihi al-umur duk abin da Allah ya ambata daga cikin irin waɗannan al'amurra laysa muhala ba abu ne da ba zai yiwu ba abu ne da yiwuwa in dai Allah ne yake zai to zai yi ce kai ya wannan akwai ranar da za ta zama babu an miƙe ta an girgije ta an sheke ta babu yanzu kekunan nan akwai lokacin da za su zama babu yanzu duniyan nan akwai sanda ta to Allah ne kai sai zai yi da akwai sa ne yanzu in na mutu na lalace na zama ƙasa wa mazzaqna kullu mumazzaqin muka tsakage muka lalace, muka zama ƙasa a sake dawo da mu wani arna yake kai haihata haihata Limatu, tu aduna kai wannan abu yayi nisa ba zai yiwu ba wannan alƙawarin ƙarya ne kaji arni to da ba ba ka ba a taɓa yin ka ba aka yi ka ballantana an yi rubutun yanzu sawa kawai za a yi wata da fito eh a mai lokaci ne zai zama aiki haba ɗan adam ka yarda kawai shi ya fi ka sallama in aka ce Allah ya ce zai yi to kar ka tsaya kana tunani ya to za a yi taslimu tam sallamawa wacce take cikakka wa anna alama mu kuma sani anna ma zakarahu Allah duk abin da Allah ya faɗa zai yi min hadhihi umuri daga waɗannan al'amura laysa bi laysa muhalal ba abu ne da ba zai yiwu ba amma kai kana iya cewa zan yi abu kaza kuma ya zama bai yiwu ba kana iya tsara abu kuma ya zama bai yi ba amma Allah in yace zai yi to sai yayi ba abin da zai gagari Allah matukar ya ce zai yi shi ya labarta shi to zai yi shi la muhala ba makawa sai an yi don haka alkiyaman nan da kuke ji sai an yi ta hisabin nan da ake cewa za a yi sai an yi shi Tantance da Allah zai tantance na kirki da na banza sai ya tantance kuma duk wanda ya je da mugun aiki sai an tantance shi an fallasa shi gaban bainar jama'a ka taɓa gulmar wani rannan za a gani ka taɓa zagin wani rannan za a gani ka taɓa ƙayyata aya rannan za a gani ka ta hadisi rannan za a gani ka taba shirka rannan za a gani ka goyi bayan shirka rannan za a gani ka goyi bayan bokanci ka yi bokanci ka goyi bayan tsafi ka yi tsafi kowa sai an gani kowane irin aiki kai a duniya rannan za a gan shi kuma a fili mu yarda da wannan yarda da irin wannan shi ke sa aiki ya kyau rashin yarda da wannan shi ke sa mutum ya yi kwama talar da ya ga dama a kasuwa wacce ga dama a ko'ina yana ga kamar ya bata a kai kasuwan nan fa yau mun yi shamama shamama daga jin abun kaza akwai illa shamama wai shamama kai wallahi ka je kasuwa ka gani to kai ta jagwal kake kallo dama wannan sunan ta jagwal ai ka je ta wanda ake cewa ba jagwal din ba ka gani don Allah ka je ka tsaya ranar ciki ka riƙa kula da dillalai ka riƙa shauraron kalmomin su, in ya tafi zai gaya wa wancan ka bi shi in ya dawo zai faɗa wannan ka biyo shi ka ji ikon Allah kuma ya zama kana da ilimin kasuwa wallahi ka yi mamaki abin da ake yi kawai a wurin sannan ka gangaro wajen yan buhu Allah ya sai ka yi mamaki wallahi za ka sha mamaki wai kuma ya samo ya dawo gida ya alhamdulillah kai yau an yi shamama an yi shamama za a sha mamaki wallahi za a sha mamaki Nera, wallahi sai an tambaye ka min aina ta ha wa fi ma an ha ya kai ka samu sai ka faɗa ya kai ka kashe sai ka faɗa la yazalu qadama abdin yawm alqiyamati hatta yus'ala an arba'in an umrihi an an an an an sai a zo kan malihi shine muhallu shayi an malihi fi maktasabahu wa fi ma anfaqahu ya kai ka nemi Ka ta wace hanya ka samu ka bi hanya ne kyau kafin ka samu eh ga hanyar da rabi'e ta halatta ko kuma ta haramta to daga nan ka faɗi in kuma ka haye a neman sai ce to da ya ta kashe kowane naira ne an ɗaga ce wannan naira ya kai ka same ta sai ka faɗa to ya kai ka kashe ka sai ka faɗa in an yi haye a ainihin nema to sai a bincike ka kashewa ba in ka haye a kashewa to ka tsira sai ka zai don wata dukiyar tun a nema kawai za a fadi wani kuma sai ya nema ya same ta ta halal watakila gada ya yi kasan ƙarshen halal gado na yi ko ba ni aka yi to an ji lalle halal ne to da ya ka kashe eh to a nan fa za a yi ta hanyoyin banza na bi kawai ga sunan na yi ka kashe dukiyar to a nan kuma zai ka fadi dukiya da kuke ganinta annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuna son mai yawa kuma tafi yawan hisabi kun tsani kaɗan kuma tafi saukin hisabi dukiya kaɗan hisabi kaɗan mai yawa hisabi mai yawa wani kuma za ka same shi dukiyarsa mai yawa hisabinsa mai sauki wani kuma ‘yar kaɗan hisabin na bala'i don kaɗan ɗin ta hanyar banza ya same ka ta hanya haramtatta Allah ya sauke to ku duba babban umri rayuwarka sai an tambaye ka a rayuwarka bayan an tambayi rayuwarka ya ce to kuruciyarka ka sannan ya fi tsada kuruciya ita ta fi tsada za a ce me ka aikata a rayuwarka gaba ɗaya sai ka bada ce to mun ware lokacin kuruciya kawai muke so iya inda kai na kuruciya bayan ka gama yarinta kafin ka iso tsufa wannan tsakanin me kai don shi ya fi tsada sai a samu kuruciyar duk ya kare ta iskanci wani kuma kuruciyar ya kare ta a addini to shi wannan sai a kai shi karkashin al'arshi ba zai fi ranar tashin alkiyama ba matashin da duk rayuwarsa ta kare a addini yana daga cikin allazina yazilluhumullahu yawma la zilla illa zillu. waɗanda Allah zai musu inuwa ranar da ba wata inuwa sai tasa amma duk matakin da rayuwarsa ta yaudare shi ya yi ƙuruciya da rayuwar gaba ɗaya ya lalata ta kawai abin son zuciya yana ga aini yaro ne ka wuce yaro tun da ka balaga yanzu kana da fayil an buɗe maka ana rubuta duk abin da kai ai ka wuce yaro yanzu da kai da babanka daidai kuke a matsayi na rubutu abinda duk yayi aka rubuta mar kai ma in kai za a rubuta ma ba kamar sanda kake yaro ba to wannan matakan idan mutum ya haye su to shi ne zai zai tsira to amma wani ina tun daga da yari tasa zai taso mugu kuruciyarsa har ya tsufa har a dawa na tsohon banza Allah ya sauke na'am wani haza saboda haka ne yuqalu ake cewa innan nususa la fi bil mahali wa inna ma fi bil mahal nafsi baya zuwa idan Allah ya ce abu za a yi ko ya ce akwai abu kaza la nafsi baya zuwa da abun da muhal abun da ba zai yiwu ba walakin fi bil mahal sai dai nafsi yakan zo da abun da zai rikita ka ka kasa ganewa aka ce kuma irin wannan in ya zo ka sallama at taslimu tam ko don Allah zai ce akwai abu kaza akwai abu kaza ka tuna kai to kuma da ya, yaya yake ya yake shi to tun da dai Allah ne ya ce akwai shi akwai shi kawai ka sallama ka gano ya yake ba zai yi ba kamar Allah da ya shi maujudun ne yana nan to ka yarda yana nan yaya yake a'a ba aikin ka ne ba aiki na bane ba aikin shi bane ba na kowa bane nasa ne wannan shi ya san yanda yake alal arshi stawa ya daidaita al arshi to wani irin daidaito a'a wannan fa ba wanda ya san shi sai shi annabawa ma ba su sani ba mala'iku ma ba su ba da labari ba ba su sani ba ka sallama at-taslimu tam yakan zo da al-muhar amma baya zuwa da al-muhal kun fahimci wannan bambancin al-muhal wal muhar to aina muke kun gani ko aidi ma hayyar abinda ake cewa masa muhar kenan abinda zai rikita ka rikita ne rikita al'uqul hankali yuhayyiru al'aqal ma'ana shine yuhayyiru al'uqul yakan rikitar da kwakwale hankula ba hankalin da zai iya gano shi don ba hankalin da aka gaya masa shi Allah ya bar wa kansa ilimin don haka sai ka sallama masa a taslimu tam sallamawa kuma cikakka kai yan uwa wallahi zama da jahilci akwai matsala duk mutumin da baya zuwa makaranta fa taɗi in yana yi sai ka ji shi ya iya magana kamar ya daɗe a duniya yana magana rawan da jahilai suna ta kaiwa wani akwai iya magana amma in kana da ilimi ne ka je yana ta kwaba yake baya zuwa makaranta ko kuma yana zuwa makarantar makarantar da yake zuwa ba sunna ake karantarwa son zuciya shi kuma ya ce nan ya fi so baya son inda ake magana sunna don sabon addini ne ya fi son addinin da lokacin kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine al'ada dai ita ce tsohuwa hmm. ko hmm. kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi ake yi abinda muka tar da iyaye da kakanni suna yi da mamulaman mu na da mu shi muke ji haka aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu idan aka zo aka ce maka ga da annabi ya yi ga yanda ya tsara ga da sahabbai suka yi daga lokacin da aka haifo shi har zuwa tajin alkiyama shine addini ce kawai mu ba mu taba jin haka gun malaman mu ba ko malaman nasu fatibu kawai suka sani malamin sa yana da bakaken alluna yana da nada nayo yana kaza yana kaza wannan shine zai faɗa maka gaskiya duk malamin tsibbu zai gaya ma gaskiya ya santa ne eh boka ne fa to shi ne malaminka kuma har ka zo kana tinkawo wai malaminmu mahallakinku dai hmm? to malamin da zai ce ma guru ya halatta kan malami ne malami dai ya ce ka ɗaura ɓawo wai halal ne ɓawon ce ba iccen ma yana ji yana gani ga ɓawon a jikinsa aka kwalce shi bai hana ba eh inda zai ba hana maganin da bai hana ɓalje shi ba kuma wai ba fal yace ka jika ka sha ba cikin ɓawon zai kashe kwayoyin cuta ba wai ka ɗaura in abu ya taho in ya ga ɓawon a jikinka sai ya koma ka ne ka ce wani abu inda ke maka yi ka sassaɓo ka jika ƙwayoyin cutan nan da kake tare da ita ba ta son ruwan irin wannan sassaƙen in ka sha ɗakin ruwan ko hamaminsa ko baurinsa zai kashe irin wannan ƙwayoyin cutan ya halatta don hankali ya kama kama wai ka je ka binne ba mai shiga gonarka karataya a gidanka lungun kudu da na arewa da na gabar da yamma ba mugun da zai zo ai ya zo shi ne mugun farko ka gani Ɗan dan farko kenan to shi ne malamin safa duk malamin da bai wuce a a tsuguna a ce ga damuwa ta ba ce kwantar da hankalinka an gama ka je ka kawo kaza ko kai kaza ko kai kaza wannan ba malami bane wallahi wallahi sun tallahi shi wannan zai ce to ba damuwa za a taimaka mana da ma da addu'a nan addu'a haka manzo Allah yake yi addu'a sahabbai addu'a malaman sunna addu'a amma a ce ka kawo kaza ka kawo kaza a yanka a yi kaza sai a hada maka abu kaza da kaza ka je kai ka sha ko kai wanka ko kai kaza akwai matsala malamin addini kuwa Allah ya mana zan dakata to ba a zuwa gurin da ake karatu na gaske kullum mutum yana rabe kawai yana zaune sai gulma amma wai shi yana ganin masu yin addini kuma su ba addini suke ba shi yasa da ce ranar tajiyar giyawa za a sha mamaki wallahi kamar yadda aka sha mamaki sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana faɗin gaskiya ɗan kaɗan suka yarda sauran suka karyata shi to haka duk sanda malami ne faɗin gaskiya ya zo a gari ko ina ne duk duniya haka za a yi kuma sai an taji ranar tajiyar kiyama mutum ya gane kurensa ai mu duk gari ga abun da ake nufi kawai wancan kawai ne kadai kadai shi kadai kadai نعم wurin to shi kenan ma la domin hankali in ana karatu akwai sanda za ka ji abinda tunaninka ba zai iya risko shi ba ko wala ta tasawwaruhu kuma ba za ka iya suranta shi ba don yanda duk ka suranta Allah an ce akwai Allah ka yi tunani ka gama surantawa ba kai saka suranta Allah ba don da ya kama da komi ba iya abun da ka sani dai shi za ka tuna to duk abun da ka sani ka tuna to Allah sabanin haka yake bai yi kama da abun ba ka ba zai tuno ba yadda sifofinsa da yake hannayensa ganinsa jinsa digadigai da shauransu kai ka isa ka sifanta don ba abin da ya kama da shi ya ce laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir mai ji ne mai gani ne to da yaya ba irin ji ka bane ba irin ganin ka bane baka isa ka riske shi a tunani ba baka isa ka kuranta shi ba ka sallama tasliman tamman shine abin da malam gargaɗe mu da farko mu sallama kawai sallamawa cikakka Allah ya taimake mu da sallamawa alwajahu tsani <laughs> to anan za mu gaya lokaci ya tafi ko yau juma'a oh ina ce ko juma'a ni ka ci tuwo ko a je a ci tuwo Allah ya kyauta a nan za mu yi matsaya insha Allah bayan an yi addu'a akwai ɗaurin aure sai a dan yi hakuri yaron da ya an buɗe masa kuma ba a ina da nawa zan yi shi abin da ya kuma ba kyale wa'anda ba ƴaƴanka ba ma ba a kyale su ba eh wa an zira ashira ta kala akrabina haka ce ka yi wa waɗanda suke ka na kusa da ƴan uwa musulmi duka ma nasiha balle ɗanka don ya balaga kawai ka kyale shi dole ne ai kuskure ne a gunmu eh mutum ya tashi ya tafi masallaci ya tafi makaranta ya tafi wa'azi ya tafi dukkan wajen ayyuka na alkhairi ‘ya'yansa ba sa yi wallahi akwai wanda bai damu da ɗansa ba bai damu da ya karantar da ɗanshi ba ya sa shi a makaranta ya biya wa ɗansa karatu yana ƙyashi kuma baya yi wa ɗan faɗa don ɗan ya ratse wani ba akwai wanda ‘ya'yanka suna nan cikin mummunan yanzu haka akwai ‘ya'yanmu suna nan sun zama kawai suna tare da guruf sun yi ƙungiya da su da ‘ya'yan arna da ‘ya'yan waɗanda ba su damu da addini ba da ‘ya'yan kai inda kake tinkawo da addini suna nan sun haɗa guru yanzu ba su da aiki sai kwallon kafa kuma ka san kanka yana ciki ba ka taɓa ce mar don me ba ya fita ya zo ya shiga makaranta ba ka kyale shi wai kana tsammanin kai ka tsira za a yi tsabu kowa ka ga yaronsa yana zuwa har ƴan ƙanana kai kuma kana da baligin ɗa ba za ka gan shi a masallaci ba wai kuma kana tsane kuma ɗan ka ne yanzu wanda zai yi wa ɗansa wa'azi ba zai yi wa ɗan wani wanda ɗansa ma baya masa wa'azi ka san ɗanka yana shaye-shaye ba ka masa wazi ba ka masa fada ba ka nuna bacin ranka sai in ka tashi aikin kanka yaki to a nan ne za ka ga kana fada amma yaki aikin Allah ba za ka mar fada ba don haka ɗanka don ya balaga ba a ce ka sallame shi ba mutanen gari ma in Allah ya sanar da kai aka ce ka gaya musu gaskiya gaya musu gaskiya hakan idan sun bi ta sun dace idan sun ƙi ta sun kaɗe ko شيني أقول لك da الله nufi نعم ya taimake mu na'am اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم يسر لنا في أمورنا كلها ولا تؤثر علينا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم ارزقنا رزقا كثيرا وشيرا حلالا طيبا مباركا يا رب العالمين انت ثقتنا ورجاؤنا وولينا ومولانا تولى امرنا يا رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشجره بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولو إن أولي ما أولا لكما بعد